Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Hauwa Umar ta tambaye shi ta yaya yake ganin za a wayar da kan manoman da suke karkara. Eh akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata a bi. Na farko kamar yadda na faɗa, a kowane gari akwai sarkin noma. ko da riga ce ba za a rasa sarkin noma ba gwamnati ta yi kokari ta nemi sarakunan noman nan ta zauna da su su yi mata bayani abin da ya dace don kowane sarkin noma yana da masaniyar hanyar da ake zai ke bi abu nomansa yake bunƙasa gwamnati ta tattara manoma ta ga ta samo wato shawarwaki wanda za ta yi amfani da su saboda gaba ta dinga fitar da wannan irin domin a baya manoma su yi amfani da shi. To yaya maganan taki kuma fa? To anan kuma tashin hankali yake. Domin tsakani ga Allah maganar taki akwai ba karamin tashin hankali bane ba. An shiga wani zamani yanzu a koina sai a ce ana amfani da takin zamani takin zamani. To mu da muka tashi muka gani kakanninmu da iyayenmu suke tun da wannan lokaci babu wani takin zamani. Ba zan taɓa mantawa ba lokacin da aka fara kawo takin zamani an nemi iyayenmu ga nan an zo da shi an ware wani guri an shubka an sa shi sun ga haɓakan da amfani da sauransu duk da haka suka ce ba su yadda ba saboda akwai wani sirri da suke ganin takin zamanin nan yana kawowa kuma tsakanina da Allah zan gaya miki takin zamani da ake kawowa akwai matsaloli a cikinsa ba a kawo takin zamani na tsakani ga Allah ka kawo takin zamani ka shuka shi a gonarka ka sa shi a gonarka wannan shekara ba in baka in baka sa shi ba wannan gurin da aka yi amfani da takin zamani in baka hankali ba nan da shekara biyar duk abin da ka shuka ba zai ba zai ba zai amfani kirki ba sai ka sake sa wannan takin zamani saboda haka ya kamata gwamnati ta samu ƙwararru wanda za su tabbatar da an duba kowane take da za a yi amfani da shi a gonakan manoma kafin a fara amfani da shi. In ko ba haka ba akwai hanyoyi da dama wanda ake yi tun tile-tile da can wanda mutane mu suke amfani da shi na lokal wanda za ka yi amfani da shi a gonar gonarka baka da matsala akwai wanda za a yi akwai wanda za a yi rami a zuba kara akwai wanda za a yi rami a zuba wannan a zuba ganyayyaki ga su nan barkatai ya kamata gwamnati a tattara tunda ko ina akwai malaman a wato malaman gona sai dai Allah da ikonsa akwai jihohin da suke kowane lokaci suke updating wato suke wato malaman gonarsu suke kara musu ilimi domin su yada wannan ilimin ga manoma su yi amfani da wannan ilimin domin a samu bunƙasar noma amma ba kowane jihohi ba akwai jihohi akwai jihohin da na sani suna da malaman gona fiye da shekaru 40 suna nan tun wancan idea din da suke amfani da shi na shekaru 40 da suka shige har yanzu ba ba wani karin ilimi babu komai da komai ina to yaya dabarun wato noma na zamani misali da takin zamani idan aka sa shi kasar ba ta amfanuwa in dai ba an sa wannan takin ba shin a takin ne kawai ake da wannan matsaloli wato matsalar anan a fahimtar mu ba laifin gwamnati bane laifin gwamnati tabbata a nan game da taki ba a tsayawa a yi bincike wanda irin taki ne aka kawo shi su wanda ake bayawa kwangilar sayo taki nan tunda gwamnati ba ita ce take soya direct ba kwangila za ta bada a kawo wannan taki mutanen nan ba su damu da wato noma da muke ba so abin da ya fi damar da su mai za su samu kuɗi suke bukata maimakon a je a samu taki na ainihi wanda ba zai kawo mana wato cikas a gona kama ba su babu ruwan su kawai su je sai a rage kwaliti. din wannan taki din sai a kawo taki na banza kuma a zo a sai dama da shi a tsada ka zo kai amfani da shi zaka ga wani gurin yayi wani gurin bai ba inda ba za ka sa irin wannan taki ba shekara mai zuwa to zaka ga ikon Allah amfanin ka ma kwata kwata ba zai ba wato za a iya cewa gwamnati ta fiddo da ko kuma ta ƙara buɗe ɗakunan bincike na taki dinnan da su iri kenan saboda taimakawa manoma. Hakkun in gwamnati za ta yi wannan tsarin to za a samu ci gaba sosai fiye da mutane suke zato. To banda waɗannan matsalolin da ka zayyana min da kuke samu wajen taki da iri da sauransu mm. shin menene ma yanzu ya fi addabar manoma? Abin da ya fi addabar manoma ne a fahimta ta rahin ilmantar da su. Domin ya kamata kafin in ma in noman rani ne a tabbatar da kan cewar ana yawan kiran manoma ko kuma a je can inda suke a zaune. zauna a je da a je masa talabijin irin wanda ake nuna na mota din nan wanda za a nuna masa idan kai amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu idan kai amfani da wannan ga abin da ake sa ran da zaka samu idan ka sa irin iri ko wannan ko taki irin wannan wanda bai ka dace ba ga abin da zaka samu a gona to idan aka ci gaba da yawa su wato manoma a can kasa da irin wannan abubuwa to na tabbatar da kan cewa masu ilimi na tabbatar da kan cewar za a sami damuna mai albarka ko kuma ta hanyar rani alhamdulillah gaskiya mutane sun karbi noma a 'yan shekarun nan to matsaloli da ake samu da su wanda ake fuskanta yanzu shine matsalar tsaro to tsakani ga Allah tsaro yanzu ya sa mutane da yawa 'yan shekarun nan noma ya gagare su dan mutum ne zai fito ya je gonarsa yana zaman gonarsa zai zo yana aiki bai bai an kara ba kawai sai ya ga mutane sun zo sun tafi da shi a ce sai an biya kuɗi kaza da kaza da a sake shi to wannan rashin tsaro ya sa manoma da yawa bana wallahi noman nan ba su yi shi ba ya kamata gwamnati ta dage ta fito da wani tsari wanda za ta yi masu kama mutanen na a san yadda za a yi da su domin a gama da su ya zama kowa ya koma nesa da masu garkuwa da mutane kwarai da gaske. a sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu muhammad sani kanya da kuma wakiliyar ma abuja hawa umar sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu, sanadin arzikinmu shi ne uwa uba. Kudin ma na